Ezekiyel Sura arba'in da hudu Sarki, lawuyawa Firistoci Sai mutumin ya komo da ni zuwa ƙofar waje na wuri mai tsarki, wadda take fuskantar gabas, tana kuwa a rufe, Ubangiji ya ce mini, Wannan ƙofar za ta kasance a rufe, ba za a buɗe ta ba, ba wanda zai shiga ta wurinta, za ta kasance a rufe domin Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya shiga ta wurinta. sarki kansa ne kaɗai zai zauna a hanyar shiga don ya ci a gaban Ubangiji, zai shiga ta hanyar shirayin hanyar shiga ya kuma fita a wannan hanya. Sa'an nan mutumin ya kawo ni ta hanyar ƙofar arewa zuwa gaban haikali, na duba na kuma ga ɗaukakar Ubangiji tana cika haikalin Ubangiji, sai na faɗi fāɗi da ciki. Ubangiji ya ce mini, Ɗan mutum, ka lura sosai, ka saurara sosai, ka kuma mai da hankali, ga kome da na faɗa maka game da dukan ƙa'idodi game da haikalin Ubangiji, ka lura sosai da ƙofar shigar haikali da kuma dukan ƙofofin wuri mai tsarki, faɗa wa ’yan tawayen gidan Isra'ila, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ayyukan banƙyamarku sun isa haka, ya gidan Isra'ila, ban da dukan sauran ayyukanku na banƙyama, kun kawo baƙi marasa kaciya a zuciya da jiki a wurina mai tsarki, kun kuma ƙazantar da haikalina yayinda kuke miƙa mini abinci, kitse da kuma jini, kun kuma karya alkawarina, a maimakon yin ayyukanku bisa ga abubuwa masu tsarki, kun sa waɗansu su lura da wurina mai tsarki. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ba baƙo marar kaciya a zuciya da jiki da zai shiga wurina mai tsarki, kai, har ma da baƙin da suke zama a cikin Isra'ila. Lauyawan da suka yi nesa da ni sa'ad da Isra'ila suka kauce da kuma waɗanda suka karkata daga gare ni suka bi gumakansu, dole su ɗauki alhakin zunubansu; za su iya yin hidima a wurina mai tsarki, suna lura da ƙofofin haikali suna kuma hidima a cikinsu; za su iya yankan hadayun ƙonawa da sadaka don mutane su kuma tsaya a gaban mutane su yi musu hidima, amma domin sun yi musu hidima a gaban gumakansu, suka sa gidan Isra'ila ya yi zunubi, saboda haka na ɗaga hannu na rantse cewa dole su ɗauki alhakin zunubinsu, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, ba za su yi kusa don su yi hidima kamar firistoci ko su zo kusa da abubuwa na tsarki ko hadayuna mafi tsarki ba, dole su sha kunya saboda ayyukansu na banƙyama, duk da haka zan sa su su lura da ayyukan haikali da kuma dukan ayyukan da za a yi a cikinsa, amma firistoci waɗanda suke Lawiyawa kuma zuriyar Zadok, waɗanda suka yi aminci ta wurin yin ayyukansu a wurina mai tsarki, sa'ad da Isra'ilawa suka kauce daga gare ni, su ne za su zo kusa don hidima a gabana, za su tsaya a gabana don miƙa hadayin kitse da jini, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, su ne kaɗai za su shiga wurina mai tsarki, su ne kaɗai za su zo kusa da teburina don yin hidima a gabana su kuma yi hidima ta, sa'ad da suka shiga ƙofofin fili na can ciki, dole su sa tufafin lilin, kada su sa wani rigar da aka yi da ulu, yayin da suke hidima a ƙofofin filin na can ciki da cikin haikali, za su naɗa rawanin lilin a kawunansu, su kuma sa wandunan lilin, kada su sa wani abin da zai sa su yi zuffa. Sa'ad da suka fita daga haikali zuwa fili na waje, inda mutane suke sai su tuɓe rigunansu da suka yi hidima da su, su bar su a tsarkakan ɗakuna, su sa waɗansu riguna don kada su tsarkake mutane ta wurin rigunansu, ba za su aske kawunansu ko su bar gashin kansu ya yi tsayi ba, amma sai su saisaye gashin kansu, kada firist ya sha ruwan inabi sa'ad da zai shiga fili na can ciki, kada su auri gwauruwa ko macen da aka sake, za su auri budurwai ne kaɗai na Isra'ilawa ko gwaurayen firistoci, za su koyar da mutanena bambanci tsakanin tsarki da rashin tsarki, su kuma nuna musu yadda za su bambanta mara tsarki da mai tsarki. A duk wani rashin jituwa, firistoci za su zama alƙalai, su kuma yanke magana bisa ga farillaina, za su kiyaye dokokina da ƙa'idodina a dukan ƙayyadaddun bukukuwana. su kuma kiyaye Asabbataina da tsarki; firist ba zai ƙazantar da kansa ta wurin zuwa kusa da gawa ba, amma in gawar mahaifinsa ko mahaifiyarsa, ko ɗansa ko ’yarsa, ko ɗan'uwansa ko uwarsa ce, to, ba zai ƙazantar da kansa ba, bayan ya tsarkaka, dole ya jira har kwana bakwai a ranar da ya shiga fili na can ciki na wuri mai tsarki don hidima a wuri mai tsarki. Zai miƙa hadaya don zunubi saboda kansa, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, ni ne kaɗai zan zama abin gādon da firistoci za su kasance da shi; kada ka ba su wani mallaka a Isra'ila, zan zama mallakarsu, za su ci hadaya ta gari, hadaya don zunubi, da hadaya don laifi, da kuma kowane keɓaɓɓen abu a Isra'ila, da za a ba wa Ubangiji zai zama nasu, mafi kyau na nunan farinku. da kuma dukan kyautunku na musamman za su zama na firistoci, za ku ba su rabo na fari na barzajjen hatsinku, saboda albarka ta kasance a gidanku, firistoci ba za su ci mushen tsuntsu ko na dabba ba, ba kuwa za su ci waɗanda namun jeji suka kashe ba.